yau what's up ban so yi magana akan wannan abun ba but dole ne ta sa we have to educate our people especially mutanen arewa da maybe wannan abun is not clear to them muna ta jin lgbtq muna ta ji muna ta ji but it's beyond what we are thinking of now bari in breaking down wannan abun za ku ga hotunan na saka wannan hoton da kuke gani shine symbol din su that is their color kowane color sun yi representing din shi ne color na farko shine na lesbian na biyu shine na bisexual na uku gay kowane irin mutum da yake ya fada a cikin kungiyansu sun ba shi color ɗinsu that is why kuka ga wannan color ɗin shine rainbow color now mutanen nan ba wai yanzu ne za su zo ba they have been among us sun daɗe a cikin mu within kawai suna jiran wani mafaka ne and now sun samu now wannan story da yake ta yawo na cewa mutane sun fara zuwa um, makarantu da wasu abubuwa is an ongoing something kuma ana amfani da talaucin da aka kwakwaba wa mutane ne a Najeriya now a lokacin da mutane suke fama da talauci a lokacin suke kawo abinci suke taimakawa mutane da kuɗi suke fitar da su daga cikin wasu matsalolin su yadda za su iya amfani da su a sai key tool to wannan so now maganar da nake son in yi shine masu posting abubuwan su tallafin su na abinci da kuɗi da pejinsu da su da email ɗinsu da komai da komai kuna ba su wani abu da ake kira free advertisement you have to think outside the box su ba su tallan kansu ba mu da kanmu ne za mu tallan su within kuma a lokacin ne za a isar da sakon inda ya kamata waɗanda suke da neman hanyar shiga suke neman su penetrating su shiga waɗanda zuciyarsu is corrupt sun rasa inda za su je su yi abubuwansu yanzu za mu yi masu free advert mu saka hotunan kungiyansu da email ɗinsu da website ɗinsu da komai da komai masu free advertisement and that is where nake kiran influencers in kun tashi addressing issues kar ku saki ku saka email ɗinsu ko address ɗinsu ko sunan kungiyansu ko wani abu da zai ba su free publicity cut it down now wannan shawara ne ga iyaye because iyaye aikin ku ne a nan malamanmu da shugabanninmu na musulunci you have to ba ma yaranku educate yaranku akan wannan abubuwa that is abu na farko ku saka ido akan su because makaranta shine target sannan eh, talauci talaucin nan dole mutane ku tashi ku nemi aikin yi yadda za ku iya solving kanku saboda za su iya bullowa ko ta ina ta sadaka ne ba da tallafi da wasu abubuwa this is where they comes in that is why talaucin nan kuke gani ya ƙi rabuwa da mu 'yan najeriya ya makale mana saboda is a tool shine farkon tool na attacking mutane that is the last thing now last thing game da waɗanda suke yawan dressing na irin wannan rainbow color din wannan shawara ne gare ku za ku tsammanin kawai normal dressing ne color ne ai ba komai bane but i want to tell you this you are addressed the way you dress